baya ga matsalar boko haram garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa da kuma matsalar 'yan fashi da makami da kantare hanya yanzu haka wata matsalar da ke ma addaba jama'a jiyon adama da taraba ita ce ta 'yan shila da kuma 'yan bayes su da 'yan shila da akasarin su matasa ne da kananan yara sun kware ne wajen yankan aljihu kwace wayar salula da kuma yi wa mata fyaɗe kuma waɗannan matasa 'yan kimanin shekara goma sha biyar zuwa ashirin suna ko amfani ne da baburan hawa irin na keke napep ko kuma a daidaita sahu domin yi wa jama'a kwace musamman idan yamma ta gabatar ko kuma cikin dare to sai dai kuma a wani yanayi na ba sabon ba wasu daga cikin waɗannan gungun 'yan shila samar hudu sun mika wuya sun tuba tare ma da mika makamansu ga sarakuna iyayen al'umma za mu iya tsayawa kan hanya da dare mutum na wucewa za mu tare shi mu ce kawo wayansa wani ya cire ba mu in bare ba mu ba wani za mu duke sa mu karba da karfin mu amma yanzu mun yi nadama mun tuba har ga Allah mudi wanda muka sake cikin sunansa na ainihi shine ma ya jagoranci 'yan shirin da suka tuba ya ko buƙaci sauran matasa da ke cikin irin waɗannan ƙungiyoyin nasu da su masu tuba kana kuma a taya yin addu'a. A yanda muka aje kayan mu muka nuna mun tuba su ma ina roƙon su ina jawo hankalin su kowanne ya zo ya tuba in ya zo ya ce ya tuba ba wai kama mutum zai ba ko wani wannan ka tuba ka tuba ba za a sake samun ka da irin wannan halin ba sai kuma iya mu su taya mu da addu'a. An dai samu nasarar sauya tunanin su ne ta hanyar amfani da shugabannin al'umma. Alhaji Muhammad Baba Sarkin Yakin Jimeta na ko cikin waɗanda ke tsayin daka kan wannan yunkuri a yanzu kuma ba yaron da zamu ce ya zo bai zo ba har ɗakin uwarsa zamu ɗauke shi ko waye ne shi don haka mu ba mu da wani damuwa mu dai mu abinda muke bukata Allah ya sa sauran gaba ɗaya jimillolin mu su ɗauka domin idan gefe na kawai na ɗauka sauran ba su ɗauka ba gefen su za su koma shi ko da yake jawabi wajen wankan tsarkin da aka yi waɗanda suka tuba ɗan isa adama kuma hakimin jimeta alhaji muhammad ino baba faris ya ce dole iyaye fasu ta tsaye a yanzu in ka ga abin da yaran na suke da yaran mata a sambisan nan abin tausayi yarinyar shekara goma sha uku suka je suka lalata ta suka yi mata fyaɗe ta rasu suka binne ta wajen don haka sai a tsaya a kan addu'a addu'a nan babban abu ne kar ku ce an yi sallah an tashi ya ababa ana fita a ɗan zauna minti biyar a ɗaura ni akan wannan yaranmu nan Allah Ubangiji ka shirya mana su kuma Allah ya sa mu fi ƙarfin matanmu duk abin daga cikin gida ne muna jin tsoron matanmu yaro ne laifi za ka yi magana sai ta daka maka tsawa kana jin tsoron matanka ba za ka faɗi laifin yaro a gabanta ba kawa yanzu tuni masarautar adama ta kaddamar da wani shirin na yaki da fitsara na 'yan shila da kuma 'yan yawon tazubar inda aka buƙaci hakimai da su tashi tsaye domin kwalliya ta biya kuɗin sabulu ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya